Karamar hukumar KMA da ke kula da birnin Kumasi a yankin Ashanti ta sanar da fara shirye-shiryen haramta ma dubban a daidaita sahu shiga wasu unguwanni sakamakon matsalan yawan haɗurra da ake samu a yankin abinda hukumar ta dora alhakin bisa direbobin a daidaita sahu. Abubakar Alhassan babban jami'i ne a gundumar KMA ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar ta ɗau wannan mataki ne sakamakon wasu rahotanni da wasu asibitoci tare da 'yan sanda suka gabatar game da gudunmuwar da yan tan ke bayarwa wajen haɗurra tare da wasu miyagun ayyuka. Wanga report ya zo under the Justice and Security collaboration with MTT kan adaidaita ba su tafiya kan sari ababen da ke faruwa police station da hospital duka shi yasa an da committee level aka je executive committee aka zo aka yi deliberation tuna rough driving hasarin da ake samu yawanci masu ganganci game da tafiyar da adaidaita an debate assemble kamar da ba su iyakaci inda za su yi ringa bi da inda ba su su bi in suka bi wurin ana so a create force fan na jan kunni da yake in ka wuce inda bai kamata ka bi ba an ja kunninka. asbat Sidi Ali direban adaidaita sahu da ya kammala jami'a tun shekarar 2015 babu sana'a ya yi fargaba bisa makomarsa da iyalinsa muddan wannan doka ta inganta. Da na kare university ni ban samu wani sana'a ba ni ma na yi kadan kadan na siya wanga mashin ni ma nake ciyar da iyali cikin murka muke rayuwa kadan kadan. To gaskiya in dai haka kuwa abin ya tabbata gaskiya ya kawo damuwa kwarai don to kaga yanzu in kai babba ma kai hankuri da yunwa to yanzu yara fa. Wannan mataki kuwa in aka ɗauka dubban yan adaidaita ne za su iya rasa sa sana'ar yi in ji Yushau Abdulmumin mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. A cikin garin Kumashi yawan adaidaita zai dubu ishirin da takwas zuwa dai talatin duk magidanta ne da wayanda yawanci masu aiki da adaidaita kowane adaidaita kuma ɗaya watan direba yana da iyali wanda ya bashi kuma yana da iyali in za mu duba irin wa'annan abinci da ake samu ana ci kan adaidaita ai ba karamin abu bane wayanda suka shigo Ghana suna ci cikin adaidaita kamar misalin Iyamurai, Hausawan Nijar, da Hausawan Arewa da 'yan Burkina duka suna cikin adaidaita na kumashi inda aka ce kada adaidaita ya shiga adaidaita kuma wurin ake samun amfani to in an ce an hana kaga zai kawo matsala babban matsala Hashim Idi Madani shugaban hukumar da ke wayar da kan jama'a domin kiyaye haɗurra A a yankin Ashanti ya ce sakacin shugabannin adidita ne ya haifar da wannan mataki da gwamnati ke shirin ɗauka. Manya na yan adidita. So dewa sun yi sakaci abin da ya sa wannan mataki ya fito kenan. Domin so dewa in an yayi a doki wani mataki masu tukin adaidaitan nan manyan nan ya kamata su doki wasu matakai ya wanda manya ma idan suna da wani niyan kirkiro wani mataki ko kuma wani abin da kuke ganin cewa ya bari aikin ku ya koma baya wannan matakin da kuka yi mai kuntun karya kafafun su nan ba su yi magana amma muna zamne mu duka ba mu kula ba na tuntubi shugaban yan adaidaitan a kumasi Nuruddin Muhammad an da na yi masa tambaya ko shin akwai wani matakin da suke ɗauka. A yi hankuri saboda Allah a gyara muna aiki yana da mu samu mai aiki. Roko muke yi da gwamnati da KMA su yi hankuri kan wannan. Wadansu iyakan mun zana takarda mu mu ba su da hannun manya ciki man su sarki da su president duka mun sa su gaba wanda ke za yi wannan abubuwa cikin iko Allah. Tun shekarar sha biyar da wannan sana'a ta samu inganci a Kumasi dubban matasa ne suka samu sana'ar yi amma kuwa rashin tsaftace wannan sana'ar ka iya sanya dubban su rasa sana'ar yi. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Dr. Mensa, Dr. Mensa,